adi Sirika ya kara da cewa babban nasara ce samun aiki da shugaba Buhari da mutane suka yi wa kirari da mai gaskiya wanda ya ce hakan ya yi tasiri a gwamnatin da tamkar ya sa in shugaban ya naɗa mutum mukami yana tsammanin zai zama mai gaskiyar. 'Yan Najeriya sun ce mai gaskiya ne ba rago aka yanka ba haka suka fahimce shi cewa mai gaskiya ne suka raɗa mai suna mai gaskiya kuma ta bishi to ina jin ciwon kasancewa na ban tare da mai gaskiya. Tsohon ministan ya ce hakika shugaba Buhari ya ba su dama ba katsalandar wajen gudanar da ofisoshinsu. Idan ya baka aiki ya baka amana mai saka maka mara ka kai ka ba zai taba ce maka ba wani je ka bani abu kaza ko je ka magana da wani kaza ƙarya ne idan kai da daidai zai yabe ka in kai ba daidai ba za ka ɗanɗaku da ka bai da kwaɗai bai tambaya a bashi ba kama isa ka tunkare shi ba ka bashi hanji ko shawa tun rayuwar shi tun da muna so mu zama kama shi mu ma sai mun kamanta Buhari shi yasa yanzu baka da wani mutum guda ɗaya dan kasuwa ko mai kamfanin jirgin sama wanda ya ce ya taɓa ko tiket kyauta ko ya ba naira da yake sharhi kan batun jirgin Najeriya da kwamitin majalisar dokoki ya zarge shi da saba ka'ida ko ma zarmiya Sirika ya ce shi dai ya yi iya sa kuma ba haka ya san majalisa take yanke hukunci ba dan shi ma tsohon dan majalisar ne ko minti biyar ba su ɗauka suka keɓin cikan suka duba ba kurin suna gama wannan sauraron sai kawai ciyaman ɗaya ce mu wannan abu ba mu yarda da shi ba wannan abu akwai zambawa a duk ma abin da aka kasafi bai wuce biliyan biyar ba wanda aka saki ma duka in an tara kila ba su wuce biliyan uku. duk wannan ma yana zuwa ne lokacin da wasu masu sharhi ke buƙatar gwamnatin tinubu ta nesanta kanta daga sauraron masu kamun kafa daga jama'ar shugaba buhari ga ma misalin bayanin lauya mai zaman kansa abuja barista awwal abdulkadir. abin da shugaban kasa bola tinubu ya kamata ya yi shine duk mutumin da ya ɗanɗana na gwamnatin Muhammadu Buhari to a yi haƙuri da shi ba zai yiwu a yi gwamnati ta mutanen da za su a sau musu mara su yi duk abun da suka ga dama ba sannan kuma yanzu a kuma zuwa a saka musu da kuma shiga wannan gwamnatin. Duk mutumin ma da ya yi sha'awan ya shiga wannan gwamnatin ka tabbata ba yana yi ne don al'umma ba yana yi ne don kansa. Tsohon mai taimakawa Buhari kan labaru Garba Shehu ya yi watsi da raɗe-raɗin cewa Buhari ya roƙi Tinubu a gana wasu a London ne ya kyale bincike ko kare bincike jami'an gwamnatinsa. Yanzu a tuna mukarraban Tinubu irin su Ibrahim Kabir Masari na nuna ba jan layi kan bincike da buga misali da kama dakataccen gwamnan babban banki godwin imefile wannan shugaban kasa na yanzu dama wannan abin yana tunanin shi yana ganin cewa lalle kam ya zama wajibi a matsayin shi na shugaba wanda ya ɗauki alkawarin zai kare rayuka da dukiyar 'yan najeriya saboda haka wannan azalimin mutum ba zai iya aiki da shi ba ya ci ya je ya girbi abin da ya shubka hidiman nan idan ka yi ta ba daidai ba kai ma za ka sani cewa lalle kam ka taka shanya aljanu abun jira ne ba da belin waɗanda aka kama ko gurfanar da su gaban kotu. Nasiru da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.